Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Laraba 16 ga watan Fabrairun shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na kokarin mamaye Ukraine. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Talata cewa miliyoyin mutanen Yemen na cikin haɗari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa. wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta eu ya faɗa jiya talata cewa al-shabab tana ci gaba da zama barazana ga tsaron somaliya Dokanin labaran duniyar kenan A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi ƙarin naira tiriliyan biyu da ɗigo biyar don samar da karin kudaden tallafi na mai a wannan shekara. Gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din nan duk yadda aka yi za mu biya sabili da mu rage wa mutanen najeriya wahala amma ni a ganina ba wai gwamnati ba za ta iya yi ba amma za ta yi shi da wahala To yayin da a Najeriya har ila yau ake ci gaba da laliban dan takarar da zai maye gurbin shugaba Muhammadu Buhari bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a baɗi. batun matsalar rashin tsaro shine ya fi jan hankalin jama'a musamman arewacin najeriya ruwan muke da shi yanzu a najeriya yanzu a the moment sai ka ga an asani mutum an sa mutum ya yi aiki a ce to shi ka je ka delivery wani abu ba a ma waiwayawa gefe a ga cewa aikin nan ya yi ko bai ba kamar kowace ranar laraba murtala faruk sanyin na zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na ƙoƙarin mamaye Ukraine sannan ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. A ranar Talata, Putin ya ce a shirye yake ya tattauna da Amurka da kuma ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta NATO game da girke makamai masu linzami da atisayen sojoji a Turai bayan da Moscow ta ba da sanarwar za ta janye wasu sojoji daga bakin iyakarta da Ukraine. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta ce Amurka da NATO suna fatar za a rage sojojin masu yawa. Babban sakatare janar na NATO Jen Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa babbar kungiyar ƙawancen soji da ƙasashen yamma ta yi maraba da alamun da moscow take nunawa cewa kila za ta ci gaba da tattaunawar diflomasiya game da batun tsaron turai da kuma tankiyar da aka yi game da ukraine da janye sojoji nesa daga bakin iyakar ukraine Kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da babban atisaye kusa da Ukraine, amma kuma bataliyoyi na gundumomin yamma da kudu sun gama atisayensu sannan sun fara komawa sansanoninsu, sai dai nan take ba za a iya tabbatar da janyewar tasu ba. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargadi a ranar talata cewa miliyoyin mutanen yemen na cikin hadari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa a watan disamba shirin samar da abinci na duniya ya rage adadin abinci da zai bayar zuwa ga mutum miliyan takwas martin griffith ya faɗa wa majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ya ce a watan maris za a soke jirage masu kai agajin abinci da ma'aikata zuwa ƙasar kusan mutanen yemen miliyan 21 wato fiye da kashi biyu cikin uku na al'ummar kasar suna bukatan agaji griffith ya kara da cewa ba mu taba zaton cewa ba za mu iya ba mutane masu jin yunwa abinci ba kwata-kwata a makon da ya gabata ya saki dala miliyan 20 daga asusun agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya zuwa yemen labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ya faɗa jiya talata cewa yayin da al shabaab take ci gaba da zama barazana ga tsaron Somalia Kungiyar ta AU tana kuma saka idanu game da yiwuwar farfadowar kungiyar ISIS. Francis Katano, Jose Madera, wakilin na musamman a kungiyar ta AU a Somalia, kuma shugaban ofishin jakadancin AU a Somalia, wanda ake kira AMISOM. ya ce an samu karuwar tazuma mai alaka da ta'addanci a somaliya inda ake mayar da hannun agogo baya a tsarin zaben kasar Madera ya ce suna sa ido akan ayyukan ta'addanci guda biyu kuma lamarin ya fito fili cewa suna farfadowa. Da alama Al-Shabab tana ƙara ƙaimi domin kawo cikas a shirin zaben da ake yi a cewarsa ya kuma ba da misali da harin da aka kai ranar alhamis a mogadishu inda aka nufi wani ayarin wakilan zaɓe a somaliland a zaman wani misali a halin da ake ciki To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu fara da batun tallafin mai a Najeriya. inda shugaban muhammadu buhari ya nemi majalisar dattawa ta amince masa karin naira tiriliyan biyu da digo biyar a kasafin kuɗin shekarar 2022 domin samar da tallafin man fetur daga watan yuni zuwa disamba na wannan shekara amma wasu 'yan majalisa da ƙwararru sun nuna shakku kan yadda za a samu irin wannan ƙari a kasafin kuɗin na shekarar 2022 da ya zama kasafi mafi girma a tarihin ƙasar wanda ya kai naira tiriliyan ɗaya. wakilin muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani daga abuja following subsidy. An additional provision of 2.557 trillion naira will be required to fund the petroleum subsidy in 2022. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan kenan yake karanta wasikar shugaba Muhammadu Buhari inda ya nemi majalisar ta amince masa ƙarin naira triliyan biyu da biliyan ɗari biyar da hamsin da bakwai a kasafin kashi wajen man fetur ɗari hudu da arba'in da uku a kasafin domin biyan tallafin man fetur a zaman na ƙarshe kafin gwamnati ta cire hannun ta daga biyan tallafin baki ɗaya. ko da yake shugaba buhari ya ce majalisa ta san hikimar da za ta yi na samo waɗannan kuɗaɗe ba tare da ta ƙara yawan adadin kasafin kuɗin na bana ba wanda shine kasafi mafi tsoka da aka taɓa yi a tarihin ƙasar wanda ya kama naira tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya amma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawa kuma mamba a kwamitin kasafin kuɗi yusuf abubakar yusuf ya bayyana ra'ayinsa a game da ƙarin da shugaba buhari ya nema gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din duk yadda aka yi za mu biya sabili da mu rage wa mutanen najeriya wahala gwamnati za ta iya yin wannan hanyoyin gwamnati kuma na da yawa amma ni a gani na ba wai gwamnati ba za ta iya yi ba amma za ta yi shi da wahala koko a wasu ayyukan da za a rage su to amma wannan duka ba shi ba ne abin da yake faruwa dole ne mu yarda a ƙasar nan canjin kuɗin naira da dala abu ne wanda ba mu rike shi da yadda ya kamata ba sabili da a yau idan aka ce za a canja dala ɗaya da naira ɗari wannan subsidy ba za a yi ta ba ma gaba kida subsidin za ta tafi. Shi kuwa ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali ya ba da shawara ne akan yadda za a sarrafa naira triliyan biyu da biliyan ɗari biyar da hamsin da bakwai. Gwamnati ta samo wannan kuɗin nan ta yi wani abu mai kama da PTF da in a samu wannan kuɗin nan triliyan biyu da 'yan kan nan a sa su ayyuka wanda na asibiti ne na ruwa ne na hanya ne a samu specific ayyukan da za a yi da wannan kuɗin nan musamman za a sa ido a wannan kuɗin nan a maimakon a ba mutane dubu biyar to wannan kuɗaɗen nan a taru a yi wannan gyare-gyaren nan wanda yake zai bunkasa tattalin arziki wanda zai samo a wasu hanyar aiki wanda za a yi amfani da shi. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a wannan batu na bada tallafi ko akasin haka ganin cewa watanni goma sha biyar kacal ya rage wa wannan gwamnati ta sauka daga mulkin kasar amma ta ɗage batun cire tallafin zuwa watanni goma sha takwas nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina to ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu a jiya talata birtaniya ta sanar cewa za ta ɗauki nauyin taron ƙasa da ƙasa tare da majalisar ɗinkin duniya a wata mai zuwa don taimakawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin kai agaji a afghanistan inda ma'aikatan agaji suke ganin fargabar yunwa mai tsanani ka iya kashe mutane fiye da shekaru 20 na yaƙi da ya gabata. An shirya taron ne don tara dala biliyan 4.4 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi don isar da abinci, muhalli da kuma ayyukan kiwon lafiya zuwa ga mutanen Afghanistan miliyan 23, kusan rabin al'ummar ƙasar da ke buƙatar agajin gaggawa. sanarwar ta jiya talata ta zo ne kusan mako guda bayan da manyan tawagar birtaniya ta kai ziyara zuwa kabul babban birnin afghanistan don tattaunawa da shugabannin taliban game da yadda za a shawo kan rikicin ayyukan jin kai an saki wasu turkawa 'yan jarida guda uku jiya talata sa'o'i kaɗan bayan ɗaure su game da ba da rahoton mutuwar wasu jami'an leƙen asiri turkawa a ƙasar libya a shekarar 2020 a cewar wani loya da kuma wani ɗan adawa a watan satumbar 2020 aka samu wasu 'yan jarida biyar da laifin bayyana bayanai da suka nuna takardu mai alaƙa da ayyukan leƙen asiri an tsare su a wurare daban-daban har zuwa wata shida kafin aka yanke musu hukunci. tuhume-tuhumen da suka shafi labarai da aka watsa a kafofin sada zumunta jim kaɗan bayan shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce a watan Fabrairun 2020 ƙasar ta Turkiyya ta samu waɗanda suka yi shahada da dama a ƙasar Libya. Turkiyya ta ba da tallafin sojoji da kuma ba da horo ga gwamnatin Libya da ƙasashen duniya suka amince da ita inda ta taimaka wajen dakile hare-haren da dakarun gabashin libya suka dade suna kaiwa a tripoli babban birnin kasar wanda khalifa haftar ya jagoranta an yanke wa 'yan jarida biyu hukuncin shekara uku da wata tara a gidan yari a watan satumban 2020 yayin da kuma sauran uku aka yanke musu shekara hudu da wata tara a gidan yari A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar rashin tsaro a yankin arewacin kasar shine batun da ya dauki hankalin wani babban taro da wata kungiya mai goyon bayan tsohon gwamnan Legas Bola Ahmed Tinubu ta shirya a Mina da gwamnatin jihar Neja. taron ya gudana ne yayin da masu sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa ke ci gaba da bayyana gabanin zaben wanda za a yi a shekara mai zuwa daga mina ga rahoton da mustapha nasir nasiru batsari aiko mana mahalarta wannan taro dai sun fito ne daga jihohi sha tara na yankin arewacin najeriya Alhaji Aminu Tafida shine shugaban wannan kungiya mai kula da jihar Niger. Yau idan muka ce wasu tsararu da suke daukan ganin cewa su 'yan arewa za su iya yin tsawa kada kai mulki wani wuri a bata arewa sun hana kashe mu ne wani gudunmawa suka baya wurin tsaye da a kashe mu me suke yi na wurin kare rayuka da dukiyan talaka wanda suke jagoranta babu shi jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da matsalar tashin hankalin 'yan kungiyar boko haram injiniya mustapha umar shine shugaban kungiyar na jihar borno ya ce shugaba mai sanya idanu akan al'amura shi suke bukata problem muke da shi yanzu a najeriya yanzu at the moment sai ga an assign in mutum an sa mutum ya yi aiki ya ce a ce to gashi ka je kai delivery wannan abun ba a ma waiwayawa gefe a ga cewa aiki nan ya yi ko bai ba. Malama Balkisu Yusuf da ta ce mata da yara ƙanana ke shan bakar azaba a wannan lamari na rashin tsaron a saboda haka suna fatan samun shugabanci da zai kula da wannan al'amari. dai abin da ke damu a ƙasa insecurity kuma insha Allahu idan ya zo za a kawo matsaya kafin ma shi karan kashi Muhammadu Buhari ya wuce muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya kama na iyakan wannan rashin zama lafiya. Ambasada Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban wannan kungiya a Najeriya ya ce duk da yake Bola Tinubu yana cikin wannan gwamnati ta apc amma kuma rashin yin katsalandan a shugabanci yasa bai cika shiga al'amurra ba alhamdulillah ina ƙara tabbatar ma da cewa tinubu mutum ne wanda ya kasance baya buƙatar ya yi katsalandan abin da zai kawo matsala ga ƙasa domin mai shugaba ne na gefen su inda aka fito kafin ya zama shugaba na wannan ruling party. Masu nazarin siyasa dai na ganin matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da APC za ta fuskanta a lokacin yakin neman zaben na shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha da wannan rahoto. To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, kungiyoyin ɗalibai sun umarci magoya bayan su da su cewa ajujuwan karatu har sai an gudanar da ƙwaƙƙwaran bincike. Kan musabbabin mutuwar wani ɗalibin sakandare da ake zargin jami'an tsaro ne suka bindige shi har lahira. Kungiyoyin sun yi kiran ne a wani taron gaggawa da suka gudanar a Yamai bayan mutuwar ɗalibin kamar da za ku ji a wannan rahoto da Sulaimu Muni Barma ya aiko mana. Wannan mummunan al'amari ya faru ne gab da makarantar sakandaren sai je Bagdad da aka fi sani da CS France Amice Niger da ke unguwar Kazuman lokacin da wata mota kilar Marsandi dauke da ɗaliban makarantar sakandaren Le Niger de Demain suke zagayen manna hotunan wani bikin da suke shirin gudanarwa kamar yadda Maiga Munkaila na kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ya mai e mana karin bayani. En venant d'ici, j'ai remarqué que la voiture ça voulait être ton. Assez ils ont tiré sur Yace lokacin da na iso wurin na iske mota tana hayaki kamar wace ta kone sakamakon harbin bindiga yaran da ke cikinta su biyar samari biyu da budurwa guda a baya mutum guda da direba suna gaba kawai sai na ji suna ihu suna cewa yaro ya mutu na tambaye su me ya faru sai suka ce wuta aka bude musu dangin wannan yaro mai suna nuruddin da ke ajin karshen makarantar share fagen shiga jami'a ta csp ndd sun garzaya wurin da abin ya faru cikin yanayin bacin rai kamar yadda ake gani a fuskokinsu ga abin da wani kanan mahaifinsa ke cewa an kashe shi a shi yanzu yanzu to yanzu yanzu muna ta shi a shi gani kala yi mem da an buga su. lokaci kaɗan bayan faruwar wannan al'amari yan sanda sun ɗauki gawarsa zuwa asibiti inda aka bayyana cewa za a gudanar da bincike a likitance domin gano ainihin masababin mutuwar wannan yaro yayin da motar da ke dauke da su ke nuna alamun harbin harsasai akalla uku wannan yasa sa kungiyoyin dalibai kiran taron gaugawa wanda a ƙarshe suka umarci magoya bayan su su kauracewa ajin karatu har sai gaskiya ta bayyana jibril isuhu na daga cikin abokan marigayi nuruddin On n'est pas d'accord. On va pas rester regarder ces trucs en train de se passer dans le pays. Ya ce ba za mu yarda ba, ya kamata a yi shari'a. Ba za mu zuba ido muna kallon irin wannan mummunan abubuwa suna wakana a ƙasa ba. abun bakin ciki ne. Su je mana su fatattaki mayakan jihadi da 'yan Boko Haram. Amma mu fararen hula a zo ana kashe mu gaskiya ya kamata a fido mana haƙƙinmu. Wannan na faruwa ne mako guda bayan da ɗaliban Nijar suka yi taron tunawa da wasu ɗalibai uku na jami'ar Yamai waɗanda jami'an tsaro suka bindige a yayin wata zanga-zangar 1990 inda shekaru 32 bayan wannan kisa har yanzu an kasa hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule. To kada dai manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da 102.5. Baya ga haka a yaushe za a iya samun mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga murtala faruk sanyina da shirinmu na gaba baki mai yanka wuya shin menene makoman najeriya a daidai lokacin da take fuskantar barazanar darewa wannan shine maudu'in da aka tafka muhawara a taron zauren boa na wannan makon Jama'a Assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa wato zauren BOA na wannan makon. An tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taɓa ambatawa a can baya. da alama akasarin 'yan arewacin najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya zakari ahmad karoji ya yi matashiya a wurin taron yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin najeriya tana kin maganansu yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajan jama'a wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikinmu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har sai masha Allahu babu wani lokaci da za a ce najeriya ta zauna lafiya har shekara goma shekara ishirin wannan matsala ta magana za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a najeriya a lokacin na ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane manyan mutane a najeriya a nan arewa mun yi asaran su sardauna su tafa balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa kuma da yawunsu matasansu suke yin abin da suke yi saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu. Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba. Bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel. Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba mata da maza matsalan su shine biyafra da yototuwa. Maganan biyafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. inyamurai suna siyasa sun sun kaman an su a harkar najeriya kuma suna sa ba su shugabancin najeriya shine shine matsalar najeriya ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da akwai mu ci abin gaba daya kawai kuna magana arewa yanzu arewa naku na nan gaba daya ne arewan hausawa da fulani siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har yarbawa suke magana akan wai ojujuwa din nan har wannan sunan shi eh, sun dubbo nan ya zama wani abu da an san shi ne suna magana wai fulani suna kashe mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin buhari ba ta wani ba kai abin ba ta kasa ma gaba daya eh, kashe kashe na garin yamarin nan me kawo ta kwanan nan sun ma suna magana fulani ne excuse na fulani ne ta kawo magana wai sai suka je cikin daji suka fara wani abin sojoji a cikin daji wani abin ba boye suka yi ba sun buga a facebook ana trade na mutane a facebook gwamnatin buhari ta shiru ta ganin su daga baya suka fito suka fara kashe mutane a cikin gari kowa ya gani abin gaba daya amma sai a zo daga baya sai a zo a mara siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiyan gaskiyan shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za ya sassanta a ci gaba gaba daya amma matsalan su yamirai din nan da ga gwamnati za magana za sassanta yamirai ma gaba daya ba dukansu bane suke so maganan biafra din nan akwai yawancin sun su in ka ta biya ma ba sa so don suna da gidaje abuja a can ko ina najeriya suna sana'ar su ba sa so ipop nan kungiya ne na kanu kuma akwai yara yara wanda ba su da aiki yanzu ka in ka fara wannan bayan yanzu ka da rashin aiki za ka yara su fika baya kai da rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma masu ilimin ma a kasan waje masu bin namdi kanu nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta shi kuwa nasura ashir sharif ɗaya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa buƙatun masu neman ɓallewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar najeriya zaman ƙasa ɗaya duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa najeriya bai kamata mu mu rusa ta ba wannan ba magana ba ce bature ne ya zo ya haɗa wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yadda shi zai amfana da tattalin arzikinmu sai zamanto haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba ka je ka duba tarihin duniya duk ƙasashen da suka yi operating republic babu ƙasar da suka samu civil war aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a najeriya shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayya kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinikayya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa sau da aka ba rabin tattalin arzikin kasa a hannun su yake to wanda yake rage tattalin arziki ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya so da haka mu position din mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da kasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayan su ibo a najeriya su yi ƙuri'ar raba gaddama a tsakaninsu bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da african union su zaɓi najeriya suke bukata ko ko biyafara suke bukata in suka zaɓi biyafara a tattara a basu ƙasa su je su yi ƙasa su in sun zaɓi najeriya to sai a zauna a yi sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar biyafara balle ya ɗau makami yake yaƙar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata ƙabila ta ƙasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon tiriti da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke yan birin din wallahi ba za ta taɓa wa da najeriya da mai idanu ba to sai dai kuma ba duka 'yan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba ƙasar shine mafita ba kamar yadda muktar ishaq ya kasai, wani kwamishina daga jihar kano ya jefa tambaya ta yaya nema za a raba najeriyar da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi da yan ai za su je suna rigima tsakanin yan niger delta da yan ibo za su je suna rigima tsakanin yarbawa da wa'annan mutanen da suke cewa araba ga najeriya idan ka zo ka ce arewa mun zo mun wannan ga yan niger delta yan middle belt kuna cewa su sun yi recognizing middle belt mu muna cewa ba mu yarda da middle belt fa duk wa'annan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na yan najeriya da masu iliminmu da malamanmu da 'yan siyasa mu dawo da hankalin mu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa sudan ma da ka ba da misali ai sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma an ka ɗauki Czechoslovakia yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba ƙasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me ka iya yi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cubayiro diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka don nan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na ƙoƙarin mamaye Ukraine sannan ya buƙaci shugaban rashar Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai Jumbe Hamza da hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.